أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وصحبه وإن دسكي صلى عملكم كلم عليه والنلوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ita ce halka ta ɗari da tamanin da shida a littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatul tijjaniya na babban malamin taqiyuddin hilali Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa Allah kai masa rahama Allah kuma ya sa ya huta kamar yadda ba mu gushe ba muna faɗa muna kuma kira zuwa ga 'yan uwanmu 'yan tijjaniya Kyawai, nan al'amara da suke ganin su ba al'amara ba ne na tashin hankali da faɗa da rikici da rigima a'a su ɗauki cewa matsala idan ta zo ta abin da yake yana da alaƙa da kurakurai ko a cikinmu yake da mu fito mu ce wannan abin kuskure ne to su ma haka ya kamata su dinga yi abin da yake cikin littattafansu ɗaya daga cikin rikicin cewa ba a gane ba ne wannan yana daga cikin manya-manyan matsaloli kamar yanzu kiɗa da waƙa mun tabbatar da cewa ko a cikin littattafansu su ma sun yarda cewa ba daidai ba ne kuskure ne kuma gashi yanzu ana yi a cikinsu da sunan addini in ji ku kalli wannan wa yake da suna wani santan kowa ne ne ta bule ho ta ne ko mala ta bule ta bule an ce wai sharu ne dan girman Allah jama'a ku dibu bayan da ike ɗiban rawa kuma ba wai yaro bane matashi ɗan shekara ashirin da wani abu ko sha kaza nan tana kai masa uzuri da sunan yaranta kuma wannan rawan fa da yake ɗiba ba wai ta bule ne ko ta bule ta bule ne ta bule Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu da Allah jama'a ku je ku duba irin rawar da yake diba kuma an ce wai sharu mm. ma'ana fa jikan annabi ne fa sharu ne jikan annabi ne sannan wannan waƙar da rawar da yake diba ma jama'a da sunan addini ake yin irin wannan abubuwan su ne muke cewa a duba girman Allah a gyara su in aka bar addini ya ci gaba da tafiya kamar yadda kuka tabbatar cikin mun ya tilmuri cewa wannan addini ne na kafirai to haka ba daga ƙarshe addinin musulunci za a mayar da shi ya koma kaman addinin kafiran ba wannan kuma shine abin da muke gudu shi sa muke cewa a dubi girman Allah a gyara akan wannan to za mu ci gaba da faɗar falaloli malam yace alfabilatul ula falala ta farko da aka faɗa cewa wacce take da ratayuwa ga duk wanda yake da alaƙa da tsarikar tijjaniya annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama damina lahu ya amince wa duk wanda yake ɗarikar tijjaniya an ya mutu zai mutu alal imani wal islam akan imani da musulunci To na farko dai ka ga maganar cewa an haɗu da shehu tijjani da annabi ya ƙazatar lama nama wannan mun tabbatar da dalilan da suke nuna cewa ba yadda za a yi bayan annabi ya bar duniya ya haɗu da wani ya ba shi saƙo saƙon ya zama addini wannan maganar tun asasin ta ba ce ba ta ciya ce to wannan maganar cewa annabi ya amince wa shehu tijjani cewa duk wanda yake ɗari ƙasa zai mutu akan musulunci da imani to wannan mutum muna buƙatar dalili a ƙur'ani jama'a mu duba za mu ga fa annabi yusuf bayan da ya gama abin da zai yi a ƙarshen rayuwarsa sai ga shi ya dawo yana addu'a yana cewa rabbi kada a taita ne mulki Allah ka bani wani abu na mulki na taɓa na ji daɗi ina maka godiya wa allamta ne min ta'awilin ahadith Allah ka sanar da ni wani abu na fassarar mafarki fatirar samawati wal ard Allah kai ne wanda ka kaji halittar sama da ƙasa daga babu anta waliyyi fi dunya wal akhirah Allah kai ne wanda ka jibinci al'amari na duniya da lahira tawaffani musliman Allah roƙon da nake maka ka karɓe ni ina musulmi wa alhiqni bis salihin Allah ka riskar da ni da mutanen kirki wannan shine dalilin da yasa muka ga lokacin da annabi ibrahim allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa sha'id ƙala lahu rabbuhu aslim ƙala aslamtu li rabbil alamin da allah subhanahu wa ta'ala yake masa aslim yace aslamtu aslamtu li rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Am kuntum shuhada, idh hadara Yaqub al-maut, shin kuna nan ne lokacin da alamar mutuwa ta bujiro wa annabi Yaqub? lokacin da ya ce wa ‘ya'yansa wa za ku bautawa a na? kaga cewa suka yi za mu bauta ma Allahn da kake bautawa sannan za mu bauta wa Allahn da iyayenka suka bauta masa sannan mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ɗin masu min sauya ne haka suka ainihin wato faɗa a wancan lokacin ba su saki jiki ba a matsayin kawai a'a su suna da tabbas sun riga sun haye wannan muna buƙatar dalili a littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan wannan maganar da aka faɗa kai tsaye aka ce a'a ai an riga an amince musu duk wanda yake ɗariƙar tijjaniya a shi kenan in ya zo mutuwa zai mutu da imani sannan zai mutu akan addinin musulunci kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi da amincewa shehu tijjani akan wannan wannan magana gaskiyar magana muna buƙatar dalili a cikin alkur'ani da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shi ne kuma sunnar ta zamanto ingantacciya idan ƙur'ani ne dama wannan ba ma musu sannan ya zamanto akwai magabacin da irga fahimtar haka kar ya zamanto a'a kai ne kawai ka je ka bankara aya ka ba ta ma'anar da dole ba haka ya kamata ta ɗauka ba saboda ta ji matsa dole sai ta karkata ta bi wannan fahimtar wannan ba shi muke bukata ba da haka haka za mu ga da Allah ya faɗa yake idqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin Allah sai ce wasabiha ibrahim bani wa yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din kaga Allah ya zaɓa muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimuna kuma shine kiran da Allah yayi Allah yake am kuntum shuhada'a idan hadara yaqub al-maut kuna nan ne lokacin da alamar mutuwa ta fito annabi yaqub idi qala li banini san da ta da ayan su yake ce musu mata abuduna min ba'di wa na kubo ta bayana qalu suka ce na abudu ilaha wa ilaha abaika ibrahima zamu bauta ma ubangijinka ubangijin iyayenka sune ibrahim da isma'il da isaaqa ilahan wahida Allah abun bauta ne kwaraɗe wa nahnu lahu muslimuna kuma mu gare shi zamu mu mi tsaura sai Allah yake cika ummatun kada kada wata al'umma ce da ta riga ta wuce na hama kasa ka duk abin da sai na sakamako Allah zai tsaye da yake mata. ta aina aiki sai tsaye da yake mata sakamako walakum ma kasabtu kuma abin da kuka aikata za a tsayar da ku a yi muku sakamako za a tambaye ku wala tusaluna amma kanu ya'maluna ba za a tambaye ku akan abin da suke na aiki ba wannan ita ce falala ta farko alfadilatu thaniya falala ta biyu an yakhaffifa Allahu anhu Allah zai sauƙaƙa ga biɗin ɗariƙa tijjaniya sakaratul mauti maye na mutuwa ba wai fa dan suna musulmi kaɗai ba a'a sai dan sun yi riko da wannan ɗariƙa ta shehu tijjani da haka duk wanda yake ɗariƙa in ya zo mutuwa zai samu wato sakaratul mauti sauƙin maye na mutuwa to kasancewar abin ya shafi 'yan tijjaniya ne kaɗai banda raguwar musulmi ɗaya kasancewar ya shafi ɗan ɗariƙar tijjaniya ne hatta ɗan raguwar ɗariƙun bai shafe su ba wannan shine muke buƙatar na a littafin Allah da sunnar annabi da keɓance ku ku kaɗai ban da raguwar musulmi wannan shi ne kuma don Allah ba haushi za ku ji ba a'a abinda Allah ya in mutum ya yi da'awar abu kul hatu burhanaku kamar yadda jiyansu da yawa sun faɗa suna da saɓani da mutu ina so ne inda muka saba da ku mu girmama juna mu mutunta juna mu yi wa juna maganganu na ilimi da sanin ya kamata bai kamata mu ɗauki juna abokan gaba da abokan rigima ba a kaga wannan yanzu maganar sai kawai wani ya zo ya kawo ayoyi ce eh, ga ayoyi alkur'ani da Allah ya tabbatar da cewa wannan falalar ta keɓanci yan tijjaniya ne duk wanda ke yin talalla in ya zo mutuwa zai samu sauƙin bayan mutuwa ga hadisai da suka tabbata annabi ya yi ta'ayyinin cewa eh tijjaniyar nan za ta zo kuma da gaske ne duk wanda ya riko na ita a cikin ɗariƙun mata mu ake magana ta. wannan shi muke bukata amma ba matsala ba ce ta mu ci gaba da zage-zage da jifar juna da maganganu inda bai kamata ba ba shi ba ne sun salisa falala ta uku da aka faɗa la ya rauna ba sa gani fi kuburihim a cikin kabarburansu illa ma ya surruhum sai abin da zai faranta musu rai su 'yan tijjaniya kasancewar ba wai dan suna musulmi ba kaɗai sai dan sun yi ta'alluki da ɗarikar tijjaniya sannan za ku ga wannan falalar ba ta shafi raguwar 'yan ɗariƙu ba wanda sun faɗa sun ce akwai ɗariƙu adadin manzanni ko annabawa ne ɗari uku da wani abu wannan falalar sai take ɗanci tijjaniya ita kaɗai to muna buƙatar dalilin keɓantuwar tijjaniya da wannan falalar ita kaɗai kuma jirgi na alƙur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa na hudu an amina Allah Allah zai amintar da su ta'ala min jami'a anwa'i azabi daga duk kowane irin nau'i na azaba in kana ɗari da tijaniya sai Allah ya amintar da kai daga kowane irin nau'i na azaba wa takwidi da tsoratar wasa wa jami'i shururi da dukkan sharrance-sharrance min al-mauti tun daga mutuwa ilal mustaqar fil jannati har zuwa ga matabbata a gidan aljanna al-mustaqar al-mustaqar anan wajen yana iya daukan abu guda uku ko hudu saboda daga fi'ilin istaqarra yastaqiru ne mustaqirru shine ismu fa'il dinsa mustaqarrun ko ya zama matabbata wato mustaqarrun ko ya zama wanda aka tabbatar da shi ismu maf'ul ko mustaqarrun ya zamanto ismu makan ko mustaqarrun ismu zaman ko mustaqarrun ya zamanto mazdarul mini wanda mun san wannan ka'ida ce fi'ili in ya wuce sulasi al-mujarrad ismu zaman da ismu makan da ismu fa'il ismu maf'ul da mazdarul mini dukkan su ma'anarsu daya sai dai siyasi ne na zance zai bambanta ma'anan me ake nufi da wannan zance lokacin da ake yin wannan zance wannan shine bambanci tsakanin wannan da wannan to wannan falalar ita ma cewa Allah subhanahu wata'ala zai amintar da duk wani dan tijjaniya daga kowane irin nau'i na azaba daga kowane irin tsoro daga dukkan kowane irin sharri na mutuwa har zuwa ga matabbata aljanna muna buƙatar dalilin da ike tsance ku da falalar nan ku kaɗai ban da raguwar musulmi sannan ban da raguwar hatta wasu ɗari kuma inda ba ta jami'a ba abu na biyar alkhamisatu an yi gafira Allah lahum Allah zai gafarta ga yan tijjaniya jami'a zunubihim dukkan zunubansu ma taqaddama min hawa ma ta'akhkhara abin da ya wuce da abin da zai zo nan gaba wannan fa ne rigidi gabji kenan mm. eh rikici gabji kenan abin da ya wuce a ba da abin da zai zo nan gaba Ba ta kaddama minha wa ma ta afka to shi ma wannan muna buƙatar dare as-sadisatu na shida an yu'addiyahu Allah ta'ala anhu Allah subhanahu wa ta'ala zai biya da ‘yan tijjaniya jami'a tabi'atihi dukkan abin da suka ci na haƙƙin wani wa mabalin da abin da suka zalunta na wani min kaza fadlihi azza wa jalla la min hasanatihi daga falalan taskar Allah ba aikin su za a ɗiba ba yanzu ba muna da hadisi ba da annabi ya magana yake kun san waye al-muflis sabai suka ce al-muflis wanda ba shi da kuɗi annabi ya ce a'a wanda zai zo sallah ranar alkiyama ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka matsalar ya ci dukiyar wannan ya zalunci wannan wa aka da mala haza ya yi kaza ya yi kaza sai a ɗiba to in an je lahira ɗan tijjaniya in ya ci dukiyar wani ya zalunci wani to su ba za a ɗiba daga falalar daga aikin da suka yi ba a biya wancan a'a daga falalar Allah za a ɗibo a biya duk wanda suka zalunta wannan maganar ina ganin kamar ɗan uwa malam nura ma ya karanto ta cikin diwanin shehu a tiku ya tabbatar da wannan kuma magana ce da su sun san akwai ta a cikin jawahirin ma'ani kaga ba zagi ka kundumo ba yanzu magana cewa duk wanda yake kayan wani a cikin ittin jariya in an je lahira Allah ne zai biya kai jama'a wannan karatu ba ya kamata a duba wannan karatu ba jama'a wannan karatu tsakanin da Allah jama'a wannan karatu a duba wannan karatu Allah subhanahu wata'ala da ya saukarwa da manzon Allah a Qur'ani ne yace sai da ya faɗa yace rafi'ud darajati mai maɗaukakiyar daraja ta ƙarshe wadda ta kai ƙololuwa sai ya ce zul arshi Allah ma abusun al'arshi shi ya sa sai ya ce to milkin ruha Allah shi yake jeho rai shi ne wahayi alaman ya sha'u min ibadihi akan wanda ya ga dama daga cikin bayansa don me sai ya ce liyunzu da yau matala don yawa mutane gargadi da kashedi da jan kunne cewa akwai ranar da za a haɗu da Allah ranar nan ba Allah ya kira ta yau martala, galibi in ka ga an yi amfani da attala ba haɗuwa ba ce ta girma da arziki saboda mafi yawancin mutane ko da mutum ba jin daɗin zaman duniya yake ba za ka ga bai cika so a zaɓin kansa ya koma zuwa ga Allah ba sai dai annabawan Allah don su ana ba su zaɓi lokacin mutuwa su mutu ko kar su mutu ana ba su zaɓi to shi Allah ya ce li yunzara yawmat tala ranar haɗuwar nan sai ya ce yawmahum juna. ranar da mutane za su fito fili kowa za a haɗu babu nasaba babu dangi ba alfarma rana kuma tsarara, yadda Allah ya ce wala qad muna furada kama khalaqnakum awwala marra to wannan Allah zai tambaya ce liman mulku al wa ike da mallakar wani abu lahi wahid da saha shi Allah ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma a yau ne za mu saka ma kowace rai da abin da ke na aiki babu zalunci inna Allah sari'ul kuma annabi yake la tu'addun al-huquq ila ahliha wallahi sai an yadda da haƙoƙi zuwa ga masu ita annabi ya ce hatta akuya da ce amfani da ƙahonta ta tunkuri mara kaho a nan duniya a lahira sai an sama mara ƙahon ƙaho ta rama tunkurin da aka yi mata shi yasa Allah da ya tashi ya ce wa ana kil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man da gulma. duk mutumin da yake zalunci ya tafi gaban Allah da shi ya tafi wa man ya'mal salihati duk mutumin da ya aiki mai kyau huwa mu'minun yana da imani Allah sai ce fala ya kafu gulman kada ya ji tsoron zalunci wala hadma ko ya aiki mai kyau a rusa aikin dai Allah ya ce ba za mu yi haka ba wannan shi ma yarkaci ne ai akwai waɗanda za su yi aikin an je lahira Allah zai biya daga falalar su eh mun yarda amma yanzu keɓantuwar cewa abin ya shafi in tijjaniya ne kaɗai bai shafi raguwar musulmi ba hatta in ɗariƙun ma ba su da alaƙa da wannan falalar wannan muna buƙatar nasi na alƙur'ani wanda ya keɓance raguwan ƴan tijjaniya kaɗai asabi'a na bakwai Allah ya hasibuhum Allah ta'ala Allah ba zai musu ma hisabi ba wala yunaqashahum ba zai tattauna da su ba ولا يسألهم ba بيت انت الجانية عن القليل والكثير يوم القيامة كذا وانا يجي تكفي Allah ba zai tambayi wani ɗan tijjaniya ba ba zai ma tattauna da shi ba, da mun san akwai bambanci tsakanin munakasha wato tattaunawa ta hisabi da kuma abin da ya shafi wato hisabin kansa shi ya sa annabi ya ce wa na'isha man nuki duk wanda aka masa munakasha ba kada ku ba an azabtar da shi kowa ya san yadda ake munakasha in an ce wani ya yi masa ɗinsa waye doktoransa ya je munakasha duk abin da ka kawo masu tambaya su da ka ce kaza menene dalilin ka ne sa ka ce kaza a fuska ta ilimi to daga nan da ka tsaya gaban Allah kaga Allah ya fara tambayar ka cewa da kai abu kaza me dalilin ka to munakasha ka shiga uku da haka hisabi kuma yana da bambanci da munakasha hisabi a auna abin da kai mai kyau kawai a auna mara kyan a yi maka sakamako ga inda za ka tafi amma munakasha a tsayar da kai da kai a kaza menene dalilin da yasa kai kaza shi yasa sa dama ga Allah subhanahu Ta'ala da ya tashi a suratul haqa bayan da ya gama maganan fir'auna ta a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'a fa asara rasul rabbihim fa akhadhahum akhadhatan rabiya yi magana annabi nuhu cewa inna lamma tsagal a hamalnakum fil jariya sai ce li naj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iha udunun wa'iya sannan sai zo shiga maganan alkiyama yake fa idza nufiqa fi suri nafkhatan wahida nafkhatan wahida shine busa daya abinda wancan jahilin murakkabin ya kasa ganewa falaha dani fi sadari falaha dani lahadatan fi sadari in tun mutum kuɗe ka da hannu na haka so ɗaya ba wani malami da ya taɓa cewa wannan duka ne na hajji a musulunci ne yake mayar da mutum munafiki domin nan nafkatan wato ismul marra ne sai Allah ya ce wa humilatul ardu za a ɗauki ƙasa wal jibalu su kuma duwatsu fa dukkata dakkatan wahida za a nike su nikewa ɗaya to da kaga an ɗauki ƙasan nan da ka rayu a kanta sannan duwatsu an nike su nikewa ɗaya to fa yau ma idin waka a waka to ranar fa mai aukuwa ta riga ta auku Allah ce. Allah ya ce wani shakkati sama'u sama za ta bindiga za ta dinga daddarewa kamar yadda Allah ya faɗa a suratul furqan yace wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil kamani wa nazzala malaikatu tanzila za a sassaukar da mala'iku saukarwa fa hiya yawma idin wahiya Allah ce sama tana da rauni ranar tana da rauni sai yace wal malaku ala arja'iha ga mala'iku a sansannin ta wa yahmilu arsha rabbika fawqahu wa'inda suke ɗauke da al'arshin ubangijinka a saman mala'iku yawma idin a wannan ranar samaniya mala'iku takwas wasu kace sabon mala'iku takwas to yawma idin ranan ne Allah yake na, za a kito da ku gaban Allah la ta sami ku kafiya mai koyuwa ba za ta koyo a cikin ku ba a ranar to a ranar sai Allah ya ce fa amma man uti ya kitaba hu bi wanda aka bashi littafin sa da hannun dama Allah ka sa mana shi mm-hmm. haka ne dinga cewa fa yaqulu ha umu qra'u kitabiya ku karbi littafi na ku karanta anni walantu ni na tabbatar anni wala bi ya dan haɗu da hisabi mai sauki Allah ka sa in uwan mu in da mu da kuma haɗu da hisabi mai sauƙi Allah ya ce fa huwa fi ishatar radiya wannan yana cikin wata rayuwa yardajiya fi jannatin aliya cikin aljanna madaukakiya kutufuha kayan marmarin ta daniya a kusa take Allah kun ga anan wajen cewa ya kulu ku ci wa sharabu ku sha hani'an ku ci ku sha cikin farin ciki da daɗin rai da daɗin haɗiya bima aslaftum saboda abin da kuka gabatar fil ayyamil khaliya a cikin kwanakin da suka wuce na duniya wanda kuka yi aiki kun ga saboda aikin da mutane suka gabatar da. da wasu ce to ai istighfarin da suke yi da la ilaha illallah yana cikin aiki mai kyau Allah bai muku musu ba amma sai dai kan manta cewa duk abin da aka ce wannan abin na addini ne yana buƙatar al-ikhlasu a yi aikin don Allah ba a kuma a yi shi yadda manzon Allah ya karanta sai ku duba ku gani yanayin istighfarin da yanayin abubuwan da ake yi tsakanin ku da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine ikarantar da sahabbai yace haka za su bauta ma Allah kafin ya bar duniya kuma in ya bar duniyar ne kawai ne yazo aka ce a'a ai shi yace ai Da wannan kaga falalar ita ma muna buƙatar nassi a ƙur'ani da hadisi wacce ta sa falalar ku kaɗai ta A Samina na takwas an yi zillahum Allah ta'ala Allah zai zaunar da yan tijjaniya fi zilla arshihi a ƙarƙashin inu al'arshin shi yawmal kiyama ranar alkiyama amma a hadisi za ku ga annabi da ya tashi ya lissafa nau'in mutane guda bakwai wanda daga baya malamai sun bibiyi hadisai da yawa sun gane cewa nau'ikan mutane da annabi Allah ya ce zai zaunar da su a ƙarƙashin irin al'ashi suna da yawa ba waɗannan kaɗai ba ne to a ciki akwai wanda ya faɗa lokaci da ya ce saba akin yi zulluhum Allah ta'ala fi zullihi kuma yi wa madabilla illa billu kaga akwai imamun adil shugaba adil to mun sani ba shi wannan adilin kuma tun daga zamanin annabi ila kiyamin sa'a ko yana da alaƙa da tijjaniya ko bai da alaƙa da ita imamun ali ɗaya sannan na biyu akwai matashin da ya taso imamun adi. sannan wa rajulani tahabba billahi mutum biyu da suka haɗu suka yi soyayya dan Allah shabun na sha'afin lahi ta'ala nau'in mutane bakwai da annabi ya lissafa a hadisi lokaci ɗaya ina ganin akwai littafi na wani malami a nan wajen bari in ba na manta ba gobe zan duba littafin ya lissafa nau'ikan mutane da annabi ya faɗa sun kai arba'in da wani abu ko sama da haka wanda suke da aiki daban-daban da aka bibi wasu hadisai aka ce annabi ya ce Allah zai shigar da su ƙarƙashin ina alashi to yanzu nan wajen a ce abin ya shafi yan tijjaniya ne kaɗai to muna buƙatar nasu ya alƙur'ani da sunna da ya keɓance ku kaɗai ban da ragowar musulmi a wancan hadisin da annabi ya faɗa waccan sifa a cikin ku duk wanda aka samu da wannan sifar, kasancewar musulmi abin ya shafe shi ko ya tijaniya ko bai tijaniya ba amma wannan ku ya zamanto mutum zai shiga inuwan al'arshi ne don yana tijjaniya kaɗai ko da yana ɗariƙa in bai da alaƙa da ɗariƙar tijjaniya bai shiga ba wannan muna buƙatar yanzu attasi a naka an yi jiza Allah ta'ala ala sirati min ta aini ala kawahilil mala'ika to yanzu malam ali yana nuna cewa lokaci yana harara na so a kaman akwai minci uku ko malam ali minci biyu ne ya rage ko in muka shiga yana buƙatar wannan falalar ita wannan falalar da aka faɗa ta taron nan akan abin da ya shafi tsallake tsallakewar sirari cewa Allah subhanahu wata'ala zai tsallakar da inci jariya mafi gaugawar kiftawar ido ala mala'ika mala'ikati kamar a ce an ɗauke su akan gadon bayan mala'iku wanda an san mala'ika yadda yake da mugun tsoro wannan yasa daga sama zuwa ƙasa wajen nisan miliyoyin kilomitocin da ba wanda zai iya faɗa sai Allah amma za a ga cewa cikin minti ɗaya idan mala'ika da ya tashi zuwa daga saman bakwai in abu ya faru yana iya zuwa ya kawo annabi sako yanzu yanzu kai wani iko sai Allah ma wani iko sai Allah to wannan shine abin da suka faɗa da haka ai hakuri za mu tsaya nan gobe za mu faɗi falala wannan 180 da shida ne muka tsaya ko mm. harka ta 186 gobe za mu yi 187 to za mu ci gaba da jin falalolin nan ta ita tijjaniya da ta samu wannan falala ɗin to muna buƙatar su kawo mana dalilai na alƙur'ani da sunna ne ba zage-zage kamata a ci gaba da yi ba ko hayaniya da mu da ku Allah ka sa mu rayu akan sunnar manzon Allah Allah ka dora mu akan daidai kafin mu koma zuwa gare shi Allah ka sa mu koma zuwa gare shi ta hanyar da ya dace wa bihadar qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh